the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 18 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rushe majalisar ministocin yakin da yake yi shugaban amurka joe biden ya sanar da wani gagarumin sabon shirin da zai kawar da barazana mayar da dubban mutane da suka aure 'yan ƙasar amurka zuwa gida ma'aikatar tsaron amurka ta ce a yanzu kungiyar al-shabab ta koma aiki tare da mayakan huti domin da ƙarfinta to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa alhazai kimanin ashirin sun ragama gidan gaskiya sakamakon tsananin zafin rana a ƙasar saudiya bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar amurka ta yi da dr rufai shehu na jami'ar usman dan fudiyo da ke sokoto akan matsalar hauhawar farashin kayayyaki a najeriya da kuma tasirin tashin dala akan tattalin arzikin kasar to ko ina mafita a waɗannan matsalolin abu ɗaya ne zai iya warware shi idan an samu shugabanni nagari wanda suka shirya su kawo canji da zai zame wa ƙasar nan a kai amma idan ba su aka samu ba wallahi zai wuya To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya, wanda ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya game da ƙalubalen da gwamnatin shugaba Tinubu ke fuskanta. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hauwa sharif a jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya rushe majalisar ministocin yakin da yake yi cewar wani jami'in isra'ila wani mataki da dama aka zata bayan da tsohon janar benny gans ya fice daga majalisar a makon jiya a watan oktoba ne gans ya shiga gwamnatin haɗin kai ta netanyahu a farkon fara yakin inda ya nemi a kafa majalisar da za ta kula da yakin ganin gans ya kama gaban shi ya sa netanyahu ya rushe majalisar a ran litinin fadar white house ta ce rushe majalisar wani batu ne na cikin gida da gwamnatin isra'ila ta ɗauka kuma amurka za ta ci gaba da hulɗa da na netanyahu mai magana da yawan ma'aikata cikin gidan amurka matthew miller ya shaida wani rahoton manema labarai cewa ba hurumin amurka bane ta ce ga wanda zai kasance a cikin gwamnatin isra'ila A yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin sabon shiri da zai kawar da barazanar mayar da dubban mutane da suka auri 'yan ƙasar Amurka zuwa gida. Wani matakin da ya shafi batun shigowa ƙasar a shekarar zaɓe da tuni da dama daga cikin 'yan Democrat suka nema. Biden ya marabci wani biki a fadar White House na wani shirin da aka asasa a zamanin Obama da ya bayar da kariya ga izakiyar matasan da suka shigo ƙasar da ba a ɗauki bayanansu ba zuwa ƙasashensu. su. zai kuma sanar da sabon shirin a lokacin cewar mutane uku da fadar white house din ta yi wa bayani game da shirin biyu daga cikin mutanen da aka yi wa bayanin sun bayyana cewa tsarin zai ba da dama ga kusan ma'aurata 490 su mika takardun neman mafaka a ƙarƙashin shirin wanda zai kange su daga izakiyar su zuwa su da ba su izinin yin aiki idan har sun kasance a ƙasar na akalla tsawon shekaru goma. duk mutanen dai sun yi magana ne bayan da suka nemi a ɓoye sunayensu saboda ba a ba su damar tattauna batun a bainar jama'a ba fadar white house ta ki cewa ufan akan sanarwar lokacin da aka nemi ta yi haka a jiya litinin jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce kungiyar al ta mai da duk ribar da sojojin kasar somaliya suka ci baya a cikin shekaru biyu inda a yanzu suka koma suna aiki da mayakan hutu domin faɗaɗa ƙarfinsu wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka wanda ya magana da manema labarai da ya nemi a sa kai sunansa ya ce abin abin mamaki ne mai damuwa matuka jami'in ya ce mayakan na hutu da ke yemen na kallon wannan jaririn danyen ganyen a matsayin abin da za a dauka da mahimmancin gaske yayin da a ɗaya hannun ake musu kallon kokarin zama barazana ga taragon jiragen ruwa na amurka da birtaniya a kogin bahar maliya Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hawa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ƙasar Saudiya a ɓangaren rahotanninmu. Tsananin zafin rana da ya kai ma'aunin Celsius 49 ya yi sanadin mutuwar alhazai kimanin ashirin yayin da wasu suka galabaice musamman a wurin zuwa jifar shidan a makka dama a baya hukumomin kasar jordan sun tabbatar da mutuwar alhazansu tsofaffi guda goma sha hudu yayin da wasu goma sha bakwai suka ɓace a dutsen jabar rahama da ke filin arfa wakiliyar muryar amurka hawa umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga makka Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko masu yanki jiki su faɗi. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya ɗaya a sanadiyar zafin. Wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kaita wannan fili kawai tana tsaye da sauran mutane sai aka ce ta yanke jiki ta faɗi cikin tsananin ranar to tun da haka bata tashi ba daga nan ta ƙarasa sai ya kasance cewa a nan da yake mutane da yawa ne an zo daga baya an ɗauki gawanta kuma zuwa yanzu na gani har an mata jana'iza daga labarin da na samu so wannan shine ganganci ne na ƙin ƙarawa ka kai kanka cikin halaka malamai sun yi bayani wannan a fili saboda haka don allah har yanzu ba a fita daga makan ba kuma wannan zafin shine ko a mina ko a maka ne ko a haram ne duka ko ina ne yana nan so a kiyaye don allah rigakafi ya fi magani jami'ar labaru ta hukumar alhazan najeriya fatima sanda usara ta bayyana yadda suka yi ta kokarin wa alhazan da zafin ranar ya galabaitar jiya da muka fita muna zazzagayawa allah kaɗai ya san yawan mutane da muka samu wasu sun jikita sun faɗi wasu mata ne tafiya ma ba sa iya yi sai kuka muna neman su muna komar da su har mu kanmu muka bata kuma a cikin rana to kun ga irin wannan mu kanmu sai mu shiga cikin hatsari muna da labarin cewa mutane da yawa cikin fararen nan sun faɗi sun rasu a dalilin zafin rana akwai wadda muka ganta yar baka amma ba yar najeriya ba ta faɗi ana mata mata irin abin da likitoci suke yi na danda kirjin nan ana mata la ilaha illallah ana mata kalmar shahada to kaga duk wa'annan zafin rana ne kuma tun da an hana mutane kan su fita kuma ba su hannu ba ai dole saudi arabia ta datse kuma ta sa kowa ya zauna a wuri daya da yake zagawa tantunan alhazai gwamnan jihar katsina duk kwaradda ya bayyana rasuwar alhajin katsina daya a zaman arfa ina amfani da wannan dama in yi mana gaisuwa ta mu da ya rasu a hilin arfa wannan rasuwa ce wadda kowa yake fatan ya yi irin wannan rasuwa a filin arfa a cikin harami wannan abu ne wanda ya kamata kowa mu musulmi ya fatan irin wannan rasuwa muna yi mashi kyakkyawan zaban shahada kuma muna ba iyalan shi hakurin rashi muna ba kuma duka alhazan jihar katsina hakurin wannan rashi an hakikance waɗanda suka mutu ka iya fin waɗanda aka ji a yanzu amma a tsarin najeriya za a ji cikakkun alkaliman a taron da hukumar kan yi a bayan kammala dukkan ayyukan hajji hawa umar muryar amurka daga makka Madalla a gaida Hauwa Umar da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Wani binciken da BBC ta gudanar da ya hada da bayanan 'yan gani da ida ya ce masu tsaron gabar ruwan girka ke da alhakin mutuwar wasu bakin haure sama da arba'in a karo daban-daban har su goma sha biyar a kogin Mediterranean har tsawon shekaru uku. rahoton ya ce an jefa mutane tara daga cikin 'yan gudun hijiran cikin teku da gangan 'yan gudun hijiran na daga cikin mutane sama da arba'in da aka tilastawa ficewa daga yankin na ruwan girka ko kuma suka dawo tekun bayan sun isa tsibirin na girka kafar yada labaran birtaniya ta bayyana cewa wannan shine karo na farko da kafar labaran ta bbc ta diddikin lissafin yawan adadin lamarin da ya faru na mace-macen da suka faru sakamakon irin matakan da masu tsaron ruwan girkan ke ɗauka. a yau talata ne aka shirya isar shugaban rasha vladimir putin zuwa pyongyang a wata ziyarar da ba sabon ba da aka wato da ka iya kaiwa ga sa hannu kan wata tsayayyar yarjejeniyar haɗin gwiwa cewa jami'an kremlin ziyarar da aka bayyana a matsayin ta ƙawance za ta kasance ta farko ga putin zuwa koriya ta arewa a cikin shekaru 24 a yayin da yake neman taimako ga dakarunsa a yayin da yake yaƙi da ukraine jami'an amurka da na koriya ta kudu sun zargi pyongyang da samarwa rasha makaman atilari makamai masu linzami da sauran kayayyakin aikin soji da ake ganin tana yi domin samun mahimman fasahohin soji da tallafi daga rasha pyongyang da moscow dai duk sun karyata zarge-zargen game da musayar makaman na koriya ta arewa inda a gefe guda jami'an gwamnatin ukraine suka tattara makaman da aka yi a ƙasar ta koriya ta arewa da aka samo daga fagen daga. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan ma sauraro ba su manta ba a jiya litinin mun fara kawo muku hira da masanan harkokin tattalin arziki Dr. Rufa'i Shehu na Jami'ar Usman fodiyo da ke Sokoto game da matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fuskanta a Najeriya wanda a kwanan nan wani rahoto ya bayyana cewa an samu ƙarin farashin kayayyakin masarufi da na abinci da kashi 33.95 cikin 100 a watan Mayu. a ci gaban hirar da aisha ma'azu ta yi da shi ya yi karin haske a kan dalilin da ya sa kamfanoni daga ƙetare ke shakka zuwa najeriya su yi harkokin kasuwanci to tambayar da nake so in yi ita ce za ka ga mutane suna shigo da kaya kamar yadda ka yi bayani a baya mutane suna biɗar abin da zai biya musu bukata kuma a lokaci mai tsawo a kuma farashi mai rahuza Eh, mutane suna fita waje su siyo kaya wanda yanzu ga har robobi ma ana shigo da su daga wasu kasashen akwai hikima da 'yan najeriya da za su iya yi ta yadda za su jawo hankalin eh, waɗannan kamfanoni da suke zuwa sayan kayayyakinsu a waje la'akari da yawan kuɗaɗen da ake zubawa a je a cefuno waɗannan kaya a zo a kafa waɗannan kamfanonin a nan gida ta yadda za a samu kamfanonin kamfanonin ana sarrafa su a cikin gida eh a'a abin da yasa da ce eh zai yiwu a ce idan za a bi hanyoyin da za a lallami wayannan kamfanin mhm. ko dai su zo su kirkiro kamfanin a najeriya mhm. ko kuma su sayar wa da 'yan najeriya wannan technology mhm. kuma which is very difficult yanzu duniya is globalized idan mm-hmm. you are producing in china you want your product eh, kayan ka a sai su duk duniya idan kana a ah, india ne kana son duk duniya kana da masu sayan kayan ka so ah, transfer of technology shi kan shi wani abu ne mai sarkakiya sosai mm-hmm. da gaske mm-hmm. amma shine zuwan waɗannan kamfanin su buɗa a najeriya shine ba zai yiwu ba Mhm. abin da yasa ba zai yiwu ba mhm. in kika duba an ce ana neman enabling environment mhm. number one kasan nan wutar da za ka kafa kamfani ka zo ka yi production akwai hmm. na biyu kasan nan inflation rate inter is too high is moving at every minute za ce ma yanzu an koma wannan sacin mhm. za ka sai abu yanzu ka juya za ka daɗa sai a ce ma ya tashi to duk kasar da take da higher inflation rates su kuma fdi abin da ake cewa foreign direct investment ba zai rika shigowa ba saboda ba wanda zai so ya shigo kasar da babu price stability mhm. wannan matsalar ne na uku misali akwai ishu na security mhm. shi shi duk wanda zai zo najeriya zai sa a mishi analyzing cewa akwai security da zai iya zuwa ya mu'amala sa lafiya mhm. kalau in dan kasa waje ne mhm. kin ga shi kanshi wannan za a ba shi labari idan ka ce za ka zo arewa za a gaya ma problems din take arewa in ka ce a kudu za ka na za a gaya ma ga waɗannan matsalolin na insecurity maimakon kamfanin su zo najeriya su kafa masana'antu tashi suke yi su sayo wasu kasashen la'akari da irin waɗannan bayanai da kai anya akwai ranar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta na hauhawar farashin kayan masarufi musamman idan kai la'akari a da sallan nan da ake ciki a kano misali da suke amfani da tiya a kwanon wake kwanon shinkafa dubu biyar a wuraren da suke amfani da mudu dubu uku anya ta yaya za a warware wannan kulli to wannan kullin abu ɗaya ne zai iya warware shi idan an samu shugabanni nagari masu son ƙasar nan a zuciyarsu wanda suka shirya su kawo canji da zai zamewa ƙasar nan a kairi amma idan ba su aka samu ba wallahi zai wuya amma idan aka samu shugabanni mm-hmm. na gari su za su iya tankwara 'yan najeriya rayuwarsu ta canja domin idan baka canza rayuwar ɗan Najeriya shi kan shi ba hmm. abin da ake kira value orientation hmm, hmm. wallahi samun canji a ƙasar nan zai gagara. Aisha Ma'azu kenan a hirarta da Dr. Rufa'i Shehu masanan harkokin tattalin arziki. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa wannan sai mun ingantar da masana'antunmu kuma buhari ya tafi naira ɗari bakwai ne a dala yanzu dubu da ɗari biyar ne eh saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta najeriya ne take ciki ina da matsalan ina da matsalan ya kawo misalan duniyan nan da kuke son to magana gaskiya ai ba ma matsalan ma yan canji ba su ne matsalar canji ba masu canji Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan abin ka baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu maki ne in ka auna nasararsa ko kasa wasu a cikin shekara ɗaya nan da yana kan ga mulki a ina za ka ba shi mafi yawan maki ko kuma mafi karanci. Me yasa har yanzu naira ta kasa ta cimma dala ne a kokarin da suke na daidaita darajar waɗannan kuɗaɗe din? Ko me yasa ga abinci amma ya cika tsada a Najeriya? wannan suna cikin abubuwan da za ku ji an taba a ci gaban muhawarar da muke kawo muku tsakanin manyan 'yan majalisun dattawa guda biyu na najeriya wato ahmed aliyu wada da na jam'iyyar adawa ta sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hussaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa wanda muka tattauna da su a abuja ba ta da bata lokaci ba mu fara da wannan kalamin na shi mai aliyu wadada game da inda tinubu ya kasa to inda aka kasa shine maganan a samu a dakatar da um, menene uh, exchange musayan naira da dala har yanzu ba samu hankalin wannan ba me yasa me yasa kuwa don yanayin da aka ɗauko ba yanayi ba ne na sha faɗi ko a cikin tun jawabinsa na farko ya ce shi ya zai bar naira ta je ta samu wa kanta darajar kanta a kasuwa yawa to idan aka yi haka amma naira ta samo wa kanta darajan kanta a kasuwa wannan sai mun ingantar da masana'antunmu muna kera abubuwa da za a rinka fitar da su kasan waje don mu samu kuɗin kasan waje ya shigo mana. Kuma Buhari ya tafi naira ɗari bakwai ne a dala yanzu dubu da ɗari biyar ne. Eh saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne take. Sanatoci ina da matsalan ina da matsalan ya kawo misalan duniyan nan da kuke son yi. Ina so in kawo misali ne. Na yanzu misali kan magana tsadar abinci da kake yi. Eh. Magana tsadar abinci da wahalhalu da mutane suke sha na samun abinci. Abubuwa ne bayyanannu. mu da garuruwan mu suke boda wanda muke wakiltar kananan hukumomi da suke kan boda duk rana kan iyaka duk rana mota wadda suke cewa giwa-giwa eh. ba ta fita daga yankinmu ba misali ko mai gatari ko ta bi ta zaure ta wuce daura ta shiga kwangwalam ta shiga nijar hmm. akalla hmm. a rana eh. mota talatin za ta tashi abincin da namu fitar da shi ake yi abincin najeriya shine za ka gan shi har central african republic mm. da dawonmu da zoko da barkono duk wani abu na kayan nau'in noma mutane suna noma duk da matsalolin tsaro da muke da shi a ƙasar nan ana noma kuma da abinci amma babban matsala shine bodojinmu da mun kasa tare su mu hana wannan mummunar ɗabi'a ta smogal da ake fita na kayan abinci na farko kenan na biyu a ɓangaren noma a wato kamar kai ne kana da mutum goma to ya dace a ce akalla mutum uku zuwa hudu zuwa biyar ka tabbatar cewar ka biya bukatunsu sauran waɗannan da baka iya biyan bukatunsu ba ka san yadda za ka yi kai shirin na gaba a halin da muke ciki yanzu a eh, magana magana naira da alhaji ahmed guda eh, da ya kawo eh, muna magana cewa lokacin buhari ba ta kai dubu ba yanzu ta kai kusan dubu da rabi hmm. kuma ga alama yau ta tashi yau ta fadi hmm. ashe wannan dabaran da tinubu so ya fito da shi na cewa ya bata ta je um, ta samu kanta daraja dabara ce ingantacciya kuma sannan na biyu eh, wani lokaci kakan ga ana kama masu canji da waye-waye kama ana so a ɗora laifin eh, kasawar dala idan ka kwatanta ta da naira um, a kansu so da wannan dabara ta tudu ba ta yi ba yanzu sai yaya kenan to magana gaskiya ai ba ma matsalar ma 'yan canji ba su ne matsalar canji ba masu canji ah, wato kamar abinda zan ce maka kamar ciwon kai ne a jikin mutum eh. shi ciwon kai ba cuta bane ba alamun wata cuta ne babban matsala da muke da ita shine mu tsaya mu tabbatar da cewar kamar yadda ya magana mu daga gida local production productivity wato wato yawa abinda muke sarrafawa kowa ya san lokacin da a lagos muna da volkswagen of nigeria suna motoci hmm. a namko suna marsandi staya a bauchi suna yin tantaye da tifofi fiat a kano suna tantaye da motoci pijo a kaduna suna yi muna da kamfanin berek muna da kamfanin michelin kamfanin nuka iri-iri a watan wannan da ya wuce na april a alkaluma da muka samu kamfani 333 suka rufe suka daina aiki a Bombay da sharaɗa ta kano kadai saboda na farko tsadar wuta na biyu tsadar kayan aiki na uku tsadar dala to amma magana ita ce wato abu ne mai kyau abin naira ta samu darajar kanta da kanta wannan zai kara bawa 'yan najeriya dama su kara kokarin faɗaɗa eh, yanzu misali kamar a noma eh. amfanin gona na daraja mai manomi zai yi sai kara fadin gona amma mu abinda muke ji wajen kuma ranar santa ahmed Ehm, batun da darajar naira din da kuma kwatancin karfinta da su kudaden kasashen waje muka ji an ce laifin yana cikin babban bankin najeriya cbn kenan kun yarda da wannan ku da kuke gindin maganin a'a ban yarda laifi duka yana karkashin cbn ba to suwa kuma suke da laifi ba yau a cbn yana da wani laifi a wal cbn ban tsammani idan za a duba yaya ake ehm, ehm, kowane currency eh, kudin ƙasa yaya take samun ƙarfi yaya ta ke raguwa ba za ka sa eh, kila cbn din a ce eh, idan dabara tuni wani abarta ta je ta nemo wa rajar kanta ba ta yi ba sai wani dabara kuma babu wata dabara duk dabaran da za a yi in ba za ta nemo wa kanta daraja ba kamar yadda na faɗi da farko shi ya ƙara bayani ko menene economics da aka koya mana a secondary school ya faɗi cewa duk wata kuɗi amin kuɗi ko daraja ta kowane commodity farashin kowane abin da za ka saya ya danganci demand ne da supply eh, saya da sayarwa hmm. to idan mu nairan mu in mu nigeria yawancin duk abubuwan da muke bukata shigowa da su muke. Eh. to dole ne wannan ya rauna na karfi da darajar naira mu amma idan muna fitar da kaya mu da yawa waje muna exporting kaya waje to kaga mu menene eh, dala da za mu samu ko eh, kudaden kasan waje za su yi yawa to wannan zai ingantar da nairan mu ya karfafa ta ya ba ta daraja to yanzu ta ina zai yiwu yanzu a samu wannan tun da gashi yanzu a kano kawai gefen akwai hanyoyi da za a bi hanyoyi na farko kamar lokacin da su central bank suka zo mana lokacin da za mu wanke shi shugaban cbn da mukarrabansa a matsayin shugabanci na ba da hanyoyi guda uku hanyoyin guda uku da za yi wanda zai taimaka wa ba wai naira kaɗai ba ƙasar ma gaba da mm. na farko shine a dakile a toshe ƙofofin da ake wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa <laughs> idan aka toshe wannan ƙofofi na farko kenan na biyu akwai bangarori duk duniya da ka sani mm. duk inda ka sani a duniya ba kasar da bata ta ba wa noma tallafi akwai shekarar da kasar isra'ila ta saye kwai ga baki ɗaya a kasuwa saboda an yi shi yayi yawa mm. zai kare daraja shi gwamnati ta saye shi ta ɗauka ta zuba a teku aka zuba wa kifi ya ci wannan an yi ne domin a taimakawa manoman makiyaya masu kiwon kaji na isra'ila babu dalilin da gwamnati ba za ta saka kuɗi bangaren gona ba kuma bangaren gona musamman wani bangare da muka manta da shi wanda kuma shine sirrin noma extension service services wannan malaman gona da ka sani da majigi da ake yi na da su baban baban waye ke wanda ake mana majigi a nuna auduga a nuna a kawo iri a gwada a maida to eh. extension services su ne wato kamar gada tsakanin manoma da gwamnati sai an gyara wannan na uku sai mun rage ban ce kar a fita da kayan abinci kasashen makotanmu wannan ba haka nake nufi ba mm. amma abin da nake nufi a yi shi a cikin tsari ya zama gamman to gamman transaction ne gwamnatin Nijar muna buƙatar tan metric ton dubu biyar ko dubu goma na gero muna so gwamnatin najeriya ta kawo mana amma ba kowa ya dauka a zo kasuwa a dora a mota a fita da shi ta daji ta ke kuna tawa wannan ba daidai bane ba kasar da za ta yi da wannan abu na karshe um, eh. tallafi mafi sauki mm. ga manoma eh. musamman masu masu noma wanda an san manyan manoma ne tallafi na wajen kayan noma tallafi na wajen bashi in an tashi ba da bashi babu kasar da zaka je ka aishi bashi ka biya kashi takwas ko tara mu murna ma muke a ce an ba da wai single digit loan To a gaishe ku malamai to na zamu mu ja burki a yanzu sai Allah ya kai mu rana wata yau mu dawo mu ci gaba da jin wannan muhawara inda daga cikin abubuwan da zamu mu ji har da me yasa Najeriya ta zama turun bashi ne. Sannan shin tallafin da ake baiwa wasu mutane domin su ci gaba da kawo kayayyaki kamar abinci daga kasashen waje wanda tsohuwar gwamnatin buhari ta bayar da kuma wanda gwamnatin tumundu take ci gaba da bayarwa yana kashe gwiwar manoman najeriya masu son su samar wa kasar abinci na cikin gida sannan za mu taɓa magana janye tallafin man fetur da kuma abubuwan da ya janyo yanzu kan muna muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu sanata ahmed aliyu wadada da kuma sanata hussaini babangida da kuma wakiliyarmu da ke abuja madina dauda ta taimaka wajen haɗa wannan shiri a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a washington ku huta lafiya madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma ga hawa sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya Maryam a takaice a jiya Litinin ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rushe majalisar ministocin yakin da yake yi cewar wani jami'in Isra'ila wani mataki da dama aka zata bayan da tsohon janar Benny Gantz ya fice daga majalisar a makon jiya. A watan Oktoba ne Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a farkon fara yakin inda ya nemi a kafa majalisar da za ta kula da yakin. Ganin Gantz ya kama gaban shi ya sa Netanyahu ya rushe majalisar. A yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin sabon shiri da zai kawar da barazanar mayar da dubban mutane da suka auri 'yan ƙasar Amurka zuwa gida. Biden ya marabci wani biki a fadar White House na wani shiri da aka asasa a zamanin Obama da ya bayar da kariya ga izakiyar matasa da suka shigo ƙasar da ba a ɗauki bayanansu ba zuwa ƙasashensu. su. Wani binciken da BBC ta gudanar da ya hada da bayanan 'yan gani da ido ya ce masu tsaron gabar ruwan girka ke da alhakin mutuwar wasu bakin haure sama da 40 a karo daban-daban har sau sha biyar a kogin Mediterranean har tsawon shekaru uku. Rahoton ya ce an jifa mutane tara daga cikin adadin 'yan gudun hijiran cikin teku da gangan. A yau talata ne aka shirya isar shugaban Rasha Vladimir Putin zuwa Pyongyang. a wata ziyara da ba sabon ba da ka iya kaiwa ga sa hannu akan wata tsayayyar yarjejeniyar haɗin gwiwa cewar jami'ai a kremlin ziyarar da aka bayyana a matsayin ta ƙawance za ta kasance ta farko ga putin zuwa koriya ta arewa a cikin shekaru 24 a yayin da yake neman taimako ga dakarunsa a yayin da haiki yaƙi da ukraine To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto labaran duniya da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.